masu halittawa na iya ɗaukar ƙara gida biyu idan sun ga ana ƙoƙarin take hakokinsu da farko a ɓangaren alkalin gwamnati da ya shahi kai ƙarar a ɓangaren kotu ko kuma mashara'anta ta da'ira idan a birnin ya mai kuke sannan ɓangaren kotu ta hanyar kai ƙara a ma'aikatar 'yan sanda ko ta jandarmomi ko ofishin babban alkali. Me ake iya riƙewa a cikin waɗannan nau'in biyu na shigar da ƙara? A matiyar penal, injure grave. A shara'ance mummunan zagi ko ƙazafi, cin amana, cuta, fyaɗe bugu sata bayyana sirri da aikata tallafi ta hanyar yanar gizo da sauransu yafiya ko kuma shanye karar baya da wani tasiri kenan ya kamata ku yi tunani sosai kahin ku yanke shawarar kai wani dan uwa ko kuma aminin ku gaban alkali ko kuma ma'aikatar yan sanda saboda ya cuce ku ko ya ci amanar ku ko kuma ya zage ku ko ya buge ku saboda da zarar kun kai karar kuma aka yi rajista to maganar ta huce matsayin ku komai ya koma hannun kotu ita za ta ɗauki komai a hannunta don ta biya muku hakkinku a matsayinku na ɗan ƙasa tunda an ci zarafinku. Sai dai idan kun nuna imani kun tausaya ganin cewa ɗan uwa ne ko kuma amini ne kuma dangi sun sa baki to ana iya harangumta mishi amma sai ya yi zaman kurkuku da kun biyan diya daidai da laifin da ya aikata. Abin da za ku iya yi a nan kawai shine ba wai ya rama muku abin da ya sata ba. Misali akwai laifuffuka kamar su fyaɗe wanda idan waɗanda aka yi ma suka yafe to shari'ar ta mutu. Bangaren shari'a na biyu ya yi shafar rigingimu na filayen noma su bashi da cinikin hilaye da gado da kuma aro da sauransu a nan masu karar suke da iko kan rikicin nasu a duk lokacin da suka ga dama suna iya da rigimar in sun sasanta aikin da jushi zai yi a nan kawai shine ya kashe maganar tunda masu rikicin sun yahe ma juna rikicin tsakanin mutane ne juju kuma dan kallo ne kawai A wani mataki ne ake iya maganar janye kara? Ana batun janye kara ne lokacin da aka ma wani laifi ko kuma in babu jituwa tsakanin mutane. Janye shi ne yafiya a shari'ance.